Adonama Maju Kutaroshi Adonama Maju Kutaroshi Adonama Maju Kutaroshi Adonama Maju Kutaroshi Adonama Maju Kutaroshi Adonama Maju Kutaroshi Ado Nama Maju Jumana! Kina ji ɗan tsaya ki Kin ga ɗan tsaye saƙo aka bani mun baki saƙo aka bani mun baki lani Kin kina ji tsaya ki ji tsaya ji. Kin gane? haba lami dube ki fa dube ki lami duk kakkaran nan ba mace mai irin irin shi isa na tsaya na dubu tsayuwar da kika yi tsayuwar yan hindiyawa yau wala lami ki dubu wani diri da ubangiji ya miki duk ƙauyen nan ban ga mace da ta kai ki diri ba dubu kyau uddu Allah dubu wani tsayuwa da kika yi a dan girman Allah tsaya dan girman Allah dan girman Annabi Muhammadu ki tsaya ki saurare ni yau. ina ganin da ka san girman Allah da ka tsaye sallar da kake yi ba don girman da sallah take a wajen kowanne musulmi da baka ɓata lokacinka akan abin da ba zai fice ka ba don kuwa duk maganar da zaka faɗa da ita da babu duk ɗaya suke don haka ka koma ka ci gaba da sallar ka kuma nemi gafarar ubangijinka ka koma ka ci gaba da gana da ubangijinka sannan ka nemi wallahi wallahi gaskiya ta gaya mun wallahi Allah ta yafe Aziza. Aziza, kina ina? Kina ina ne? Saboda Allah da annabi sono zan gaya miki. Eh, na gaya miki idan bakin daka min wannan yajin da wuri na tashi na kai kasuwa ba idan rana ta kwante zan dinga yi ba siya ake yi ba eh ko kin fi so in dinga tattaruwa ina kawowa kina narka kina ci me haka me haka la ila kwarkwata kike kashewa ba dole kazanta ya zauna a kanki duba abin da take duba duba duba da cizo ne wannan komi Allah haɗa ni da alaka kai wallahi Allah ya isa Allah ya isa tsakanina da ke duba duba abin da take duba menene babu akwai Allah na nan aiki ba da danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa